This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da dare. yanzu ma hawa sharif ce tare da sarki lahashin da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau lahadi 25 ga watan agusta shekarar 2024 a cikin shirin na yanzu za ku ji grace alheri abdu dauke da shirin kallabi shirin da kan mai da hankali akan al'amura daban-daban na rayuwa da suka shafi mata to amma kamin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Yau Lahadi zaman ɗaɗɗar na ƙara ƙamari a yankin gabas da tsakiya inda Isra'ila da mayakan Hezbollah a ƙasar Lebanon suka kai ɗaruruwan hare-hare kan juna. Sannan kuma a daidai lokacin da aka ƙarshen tankiyar sun sha alwashin ci gaba da faɗan. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida taron majalisar ministocin ƙasar cewa sun kai wa kungiyar hezbollah hari na ban mamaki ya ci gaba da cewa wannan wani mataki ne na sauya al'amura a arewa da kuma mayar da mazaunan su gidajen su lafiya kuma ya sake maimaita cewa wannan ba shi ba ne ƙarshe ƙungiyar hezbollah ta bayyana harin mayar da martani kan isra'ila a matsayin matakin farko na harin ramuwar gayya kan kisan gillar da isra'ila ta yi a watan da ya gabata a birnin beirut na fa'ud shakur wani kwamandan kungiyar hezbollah da isra'ila ta ɗora alhakin harin da ya kashe yara matasa goma sha biyu a filin wasan kwallon ƙafa hezbollah ta ce za a kai sabbin hare-hare a wuraren da ke cikin isra'ila amma an kammala ayyukan soja na wannan rana akalla mutane goma sha biyar ne da suka haɗa da ƙananan yara suka mutu sakamakon wani harin jiragen sama mara matuki da suka kai yau lahadi a garin tunzotun da ke arewacin mali kusa da inda sojojin suka ji ba daɗi a watan da ya gabata in ji 'yan tawayen abzinawa tunda dai kasar mali ta kai hare-hare ta sama kan maɓoyar 'yan da kayar bayan a yankin tuzotin da ke kewaye jim kaɗan bayan da abzinawa da 'yan ta'adda suka kashe sojojin mali da dama da kuma sojojin haya na wagner na rasha a kusa da garin a watan yuli garin da ke kusa da kan iyaka da algeria ya sake fuskantar wani hari da jiragen yaƙi mara matuƙi a ranar lahadi in ji kakakin gamayyar kungiyoyin 'yan tawayen da aka fi sani da csp a takaice hare-haren sun afka wani gida ne a farar hula da kantin sayar da magunguna da sauran sassan garin muhammad emud ramadan ya bayyana ta wayar tarho a yau lahadi shugaban tunisia kai ya maye gurbin ministocinsa daban-daban da suka haɗa da na harkokin waje da na tsaro fada shugaban ƙasar tunisia ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin facebook ba tare da wani karin bayani ba sauye-sauyen ba zato ba tsammani na maye gurbin ministoci goma sha tara da sakatarorin gwamnatin uku kwanaki kaɗan bayan sa'id ya kori tsohon firaminista a safe yau 25 ga watan agusta shekarar 2024 shugaban ƙasar ya yanke shawarar yin sauyi a gwamnati in ji sanarwar ba tare da wani ƙarin bayani ba matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar da ke arewacin afirka ke shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 6 ga watan oktoba sa'id mai shekaru 66 an zaɓe shi ta hanyar demokaradiyya a shekarar 2019 amma ya kitsa yunkurin kwace madafin iko a shekarar 2001 yanzu yana neman wa'adi na biyu na shugaban ƙasa a matsayin wani bangare na abin da ya ce yaƙin 'yanci da cin gashin kansa da nufin kafa sabuwar jamhuriya sai dai yayin da yake neman takara a halin yanzu akwai wasu sabbin abokan hamayyarsa na siyasa da masu sukasa a gidan yari ko kuma an gurfanar da su gaban kuliya labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya asabar shugaban sudan hafsan sojin kasar abdul fatah al-burhan ya ce gwamnatinsa ba za ta shiga tattaunawar sulhu da 'yan ta'adda masu adawa da juna a kasar switzerland ba yana mai shan alwashin yin yaƙi na tsawon shekaru 100 ba za mu je Geneva ba za mu yi yaƙi na tsawon shekaru 100 burhan wanda sojin suka kwashe sama da watanni goma sha shida suna fafatawa da 'yan ta'addar rsf ya faɗa manema labarai a port sudan A ranar goma sha hudu ga watan Agusta ne Amurka ta buɗe tattauna a ƙasar Switzerland da nufin rage wahalan da mutane ke fuskanta da kuma cimma tsagai ta wuta mai ɗorewa. Yayin da tawaga RSF ta bayyana, sojin Sudan ba su ji daɗin tsarin ba, kuma ba su halarci zaman ba, ko da yake suna tattaunawa ta wayar tarho da masu shiga tsakani. Mutumin da ake zargi da laifin wani hari da aka kai a birnin Solijin da ke yammacin Jamus da ya kashe mutum uku sannan ya raunata wasu takwas ɗan ƙasar siriya ne kuma yana da shekaru 26 a cewar hukumomi da sanyin safiyar yau lahadi wanda ake zargin ya miƙa kansa kuma ya amince da aikata laifin 'yan sanda da masu gabatar da ƙara sun faɗi a cikin wata sanarwa haɗin gwiwa cewa a halin yanzu ana ci gaba da binciken hannun wannan mutumin a harin in ji su harin wanda kungiyar isis ta yi kiran ɗaukar alhaki ya faru ne a yammacin ranar juma'a a cikin pornhub a filin kasuwa inda wasu makaɗa ke wasa a wani bikin murna cika shekaru 650 na solijin. Sarfi lahashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla masu sauraro yanzu ba tare da ɓata lokaci ba bari in baku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi. dukkan su yaran da nawa da nake gaya miki su su takwas dukkan su sun yi karatu mata guda shida nake da su maza guda biyu a guda shida nan na aurar da guda hudu yanzu ran jimma na mizo zan aurar da ta biyar saura yar auta na kwaya daya ita kuma tana school of nursing ita ma tana final year insha Allah ita ma wurin next year insha Allah za ta yi aure kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdul Alhamis mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris karbi tikitin tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tuta jam'iyyar Democrat. Za mu nazarci darasin da mata a nahiyar Afirka za su iya koya daga takararta. Za mu kuma ɗora kan hirar da muka fara makon jiya da mu ta mako wata mace da ta kafa ƙungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. ji a gabatarwa yau shirin kallabi zai fara nazarin siyasa Amurka bayan tsaye da Kamala Harris a matsayin 'yar takarar jam'iyyar Democrat. Wani buri da mata a Najeriya da kuma sauran kasashen nahiyar Afirka da dama suka daɗe suna neman cimma. Shirin kallabi ya karɓi bakuncin Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California inda Kamala Harris ta fito. da kuma Hafsat Yakubu da ke Chicago birnin da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta. waɗanda za su yi fashin baki kan wannan ci gaban da mata suka samu a Amurka. Madam Helen Bako ta fara da bayyana tarihin rayuwar Kamala da yadda ya daidai da na galibin matan ƙasashen nahiyar Afirka da ke da burin shiga siyasa. In na tuna da ita Kamala hankali na yakan koma a kan shi Goodluck Jonathan. Mun san yadda shi Goodluck Jonathan ya zama shugaban kasa hmm. a cikin tarihin shi a kowane lokaci, hmm. lokacin da ya zama governor akwai abin da ya faru. Haka na ita Kamala Harris. Ita Kamala ta tashi a nan California kuma bata tashi a gidan mutane da za a duba ce a ah, ga sunan suna da arziki gashi nan suna da wani matsayi ba kamar yadda mun sani mamanta ta zo daga indiya maman ta zo kuma lokacin shekarun ta goma sha tara ta zo nan america sun zo sun hadu da baban kamala harris to girmanta ba kamar yadda na bayana ba gidajen wayanda a ce a zo a gansu ba amma domin zafin aiki da maman da shi baban a halin da suka koya mata shi ya sa kamela har yau ta ɗauki wannan hali na an koya mata zafin aiki an koya mata ta yi kokori a cikin komi da za ta yi to wannan hali da aka koya ma kamala harris har ya sa lokacin da tana nan california ta samu ta je makaranta ta gama makarantar law school da ta zo kuma bayan da ta gama law school ta fara aiki <laughs> fa an ce kamar harris ta fara aiki a mcdonald's ne fa sannan har an zuwan zaɓe ta ta zama district attorney a nan san francisco kamin nan an zo an zaɓe ta ta zama um, attorney general na california so ta fara ne daga you know kamar yadda suke uh, turawa suke faɗi a very low uh, level to ubangiji allah ya bude mata hanya ga zafin aiki a wurinta to allah ya ɗora ta har yau gashi nan an zo an zaɓe ta <laughs> mataimakiyar shugaban kasa kuma a wannan lokaci ita tana nan tana takarar shugaban kasa. To Hafsatu wanda darasi ne kasashen nahiyar Afirka ko kuma mata nahiyar Afirka za su iya yin koyi da wannan tarihi na kamala harris da ita madam helen ta bayyana kamar ita yadda madam helen take faɗa ita dai kamala harris ta fito ne daga family da ba su da wani a ce arziki haka talakawa ne amma da ƙoƙarin mamanta da take ta tallafa mata take nuna mata za ta iya yi sai ta jajirce to ina jin mu ƙasashe na nan afirka ko najeriya in ce za ki ga kamar akwai bambanci da irin na nan na nan gaskiya suna ba mata ko mutane ko talakawa wanda bai da karfi sukan ba shi dama ya fito ya taka rawan gani akan abin da yake son especially suka lura cewa kai mutum ne fa da suka san cewa za a iya jingina a kanka wata za a iya dependent a kanka kuma an ga kokarin abubuwan da kake tattaka kamar ita kamala in kika dubi history dinta yadda michelle obama ta faɗa hillary clinton da sauran mazaje masu clinton ɗin da su obama duka duka kowa na na'am da rawan taka gani da ta yi a taimakon al'umma tun daga ƙasan aikin da ta fara har zuwa ga yanzu yanayin jajircewanta da ƙoƙarinta yana cikin abin da nake gani ya ta mara mata baya ana ɗaukaka ta amma kin ga a gida especially aka ga mace sai a dinga mentality ɗin kenan ana ganin ai mace ba za ta iya yin komai ba duk da ba a ba yawanci ma kika duba akasari ba a ba mata sarari su ma su fito a gani su taka rawan ganin su wannan kamala ba wai lallai din kawai tana mace bane ake so a bata wannan shugabancin amma an ga rawan gani da ta taka a da abubuwa da dama marasa families wanda ba su da hali suna ganin ba za su kai labari ba amma yanayin taimakon da ta yi take ta bubbuɗe hanya ne irin waɗannan abubuwa na ci gaba ga mutanen da ba sa da hali ba ba wai sun fito daga family masu kuɗi ba ne dukiya haka ba a'a talakawa ne irinta to kin ga kuma in kika duba a gida abin da ke muke fama da shi kenan especially zan ce Najeriya inda na fito zaki ga kai in dai kai faɗan talaka ne fa to in ba wani an san dai Allah number one amma in ba wani ikon Allah ba ko da an ga cewa akwai abubuwan da zaka iya yi da zai taimaka ya buɗe ma ma saura hanya in dai fa ba kai dan wani bane jikan wani bane ko babanka ya yi kaza ko kakanka sarki ne da ko ya rike minista ya rike gwamna sai ki ga ba a bada wannan halin talaka ya samu shi ma ya kutsa wanda zai taimaki sauran al'umma sai ki ga in kika duba ma position din a Najeriya zaki ga abin ya zama kaman gado ne sai ki ga in wannan ya sauka yana son ya sa ɗan shi ko ya sa surikin shi ko ya sa jikan shi hanyar kenan in kika ga position masu kyau ba wai ba 'ya'yan talakawa da za su iya yin wa'annan abubuwan ba ne fa hmm. in kika duba aka zona aka jajirce yawanci a cikin 'ya'yan talakawa akwai masu ilimi fiye da inda ake zata amma ba opportunity an ki ba su sarari da za su cimma wannan burin su dai masu mulkin najeriya in su sun sauka su sa 'ya'yansu ko jikokinsu ko kuma uh, uh, wa'annan abubuwan na affecting gida sosai amma kin ga kuma especially na mata din nan mm. mata gaskiya ba wai ina cewa uh, democrat ko republican ko nan gida um, pdp suwa a'a ba a ba mata sarari ana ganin kamar mace bata cancanta ta yi wannan ba wanda idan za a ba mu sarari za a ba yawancin mata sarari za su taka rawan gani yanda ake ganin mazan sun iya za a gani akwai matan da kamar maza su ma sun iya aikin akwai kuma inda akwai gurbatattun mazaje haka ma akwai gurbatattun mata saboda eh, haka ya za mu saki zuwa wannan bangaren eh, madam helen mm. menene ya bambanta yadda mata ke neman guraben shugabanci a najeriya ko kuma kasashen na nahiyar afirka da yadda kika gani ana yi a nan amurka a nan amurka idan mace tana neman takaranci ko kuwa tana neman wani aiki yawancin lokaci in kin lura za su faɗa su ce iyayensu mata ne suka karfafa su neman wannan matsayi mm. mata suna duban iyayensu suna karɓan koyarwan iyayensu da sauran mata Lokacin da ita Hillary Clinton ta yi zancen neman takara na shugaban kasa, speech da ta bayar a wannan kwanaki ta ce, abin da ya karfafa ta, ta duba wata mace, wato ita farari mace na farko da aka nominatin dinta zama mataimakiyar shugaban kasa mm. a nan amerika ta ce wannan matan ta karfafa ta sosai shi yasa har ma ta ɗauki 'yarta suka je su ji speech da matan ke bayarwa mm. domin ita ma tana so ta karfafa 'yarta ita ma so mata suna duban halayen sauran mata yawa ya nuna mata suna karfafa juna haka nan a 1920 wata mace baka ta fito ta nemi uh, ta zama shugaban kasa na amerika mace na farko kenan baka wadda ta fito mm. to ko da su michelle obama suna duban wannan mace ne to mata suna karfafa juna iyaye mata ya kamata a najeriya su fito su karfafa 'ya'yansu domin 'ya'ya mata suna duban iyayensu da sauran mataye da ke cikin society su su zama kamar wayannan mutane. Ba iyakarta kenan ba, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu nazarci tasirin matan da suke rike da madafin iko a Afirka a rayuwar sauran mata. Kada ku bari a baku. gabatarwa yau ma muna tare da Hajiya Hauwa Ahmed shugabar kungiyar mata zalla a jihar Kano wadda ta ɗauki ɗawainiyar renon 'ya'yanta marayu takwas ita kaɗai ta kuma ɗauki matakan inganta rayuwar mata gadan-gadan. A yau, Hajiya Hauwa ta yi ƙarin haske kan wani tsarin a daidaita sau na mata zalla da suka kaddama a birnin Kano wanda ke aiki da wutar lantarki. Waka aka ce a baki mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. Ɗaya bangaren mu kuma da muke na su kuma ma ne muke bi na karkara su ma masu sana'ar su muke bi muke nuna musu to za mu taimake su su inganta sana'ar su inda za su ranga samun alheri sosai kuma su samu nutsuwa kar a ta yi a kare a bashi ko a kare a rigingimu su muna koya musu hanyoyi da dabarun da za su inganta sana'ar tasu su ma muna karba musu loan amma su yanci na kankara in group suke haka ko mace goma kamar suna a kungiyanci mm. eh kamar suna yin man gyada haka sai mu hada su su goma to sai su hada su karbi kuɗin sai su taru a gida ɗaya su yi to su wannan mukan karbi kayan su ma mu zo mu saida musu a kasuwa dan mu taimaka musu inda abin ba zai ringa katsewa ba ya zamana abin yana tafiya da sauri da sauri kuma suna ganin ingancin abin su wa'annan su kuma ka fara yi to sai kuma na dawo na ringa tunanin yawanci ni ina shiga a daidaita sau gaskiya mm. kuma ina jin irin kalubale ina gani da ido na ma wa'ansu wasu kuma yara na za su faɗa min a gida da muka shiga mama ga abin da aka ga abin da aka yi kwacen waya eh, eh yarinya ta yar auta na ma ranar nan ta je makaranta wallahi suka kwace mata wayan nan da hikima da wayo suka dauke waya sabuwa ce kusa da ta kusan kwanta a asibiti bata ga abin ya dame ta sosai mm. so kuma ina dan ziyartar hisba haka akwai wata aminiya ta ma ita ma ina je sai in ta jin cases kala kala kala na yan ajiri ta an wa mace kaza an yi kaza wata ta ce kan naira ɗari sai wani ya kwanto a jikinta kwarin da zumma kawai ya shigo a kwarin shi ya ce shi yawo ma yake kawai eh, tare in ya gama ce irin wacce ta masa kawai sai ya biya kuɗi ya shiga kwarin ya faɗi wani guri mm. dan kawai ya ringa kwantowa a jikinta kawai shi abin da yake so kenan mm. Mm. wasu kuma su ga abubuwa dai marasa daɗi ga sanan so sana ga to in haka ne me zai sa ba za mu dan kawo canji ba duk da dai Kano gari ne babba amma dai da dan kaɗaɗɗin da za mu fara idan Allah ya dafa mana sai ga an samu sauƙin abubuwan so sai na fara tunanin kuma dama muna da tunanin wata sana'a ce a Kano ake ko kuma a kusan ko ina ma ake amma mata su ba sa amfani da sana'ar nan eh babu ma kwata kwata mu a Kano nan ai ba abu kwata kwata wata mace mai tuka daidai ta su a sana'a dai babu mm, eh so sai naga to ai ku abu ne mai kyau mu mu kawo mu ma matan mutum da na tabbatar ba za mu rasa jajirtattu masu da kakkiyar zuciya wanda kuma masu neman na kansu ba wanda za su yadda su yi wannan sana'ar so sai na fara tunanin ya zan yi ya zan yi so karshe sai na samu wata tana aiki da wani NGO sana ke gaya mata na ce ga tunani na ina so zan kawo NGO na waje ne na waje ne eh, eh links ke ta waje ne mm. kaman a London ne kungiyar take so sai nake bata na ce ni kin ji tunani na ina son na ga mata suna daukar mata yan uwansa a daidaita sahu maimakon cakuɗaɗɗen yanda ake da irin abubuwan da yake faruwa marasa daɗi cakuɗaɗɗen yar ba ta da amfani ko kaɗan ta ce man gaskiya ne sai ta ce to bari mu rubutu a gani ko za mu samu support inda za a abin ya yiwu so sai ta rubuta sai suka yi acceptance suka je to za su so sai suka fara zuwa wuri na lokacin ina pension board ne ma to muna mitan da su ya za a ya za a mai tunani na duk aka aka gama so da farko ma su ta suka za su tallafa min su bani babura kamar guda 20 ko 30 mm. mu fara yi da su free mm, mm. as grand so abin biyu ba saboda corona sai ta rintsu ciki na wannan tun lokacin corona ke tun lokacin corona kwarai da gaske tun lokacin corona ita ta dan dakatar da abin if not ma aida da mun ya nisa sau da corona ta zo suka zo suka ce su ma yanzu ba za su iya bani kuɗi ko siya man wani abu ba amma ba za su yi linkin dina da inda za a samu kuɗi a yi abin sosai suka yi linkin dina da bankuna wajen guda uku karshe dai sai muka daidaita da stalin bank mm. su ma wani bangare na alternative finance banking mm. su muna ta mitin da members ina har maka ricin agreement cewa to shikenan sun yadda za su yi financing za su taimaka wajen bada kuɗi a yi abin mm. amma duk matar da take so member mu da take son ta karba ya kamata da dan kawo equity contribution wato wata gudunmuwa wata ita ma na nuna cewa eh da gaske take tana son abin mm. so to muka dan aka waye da fazitin kuɗi aka saka suka je suka yi mana wajen suka yi odar babur dinan daga china so sai suka kara mana su yan jihohin suka ce to mi wani abu sabo tun da yanzu a duniya ana fama da maganar dumamar yanayi mm. so ga tsadar mai kuma dama da ake fama da ita mm. so don haka mu a raba mu yi a daidaita na mai zama na electric ne wanda baya amfani da mai ba kuma eh, baya babu inji ma tare da shi za a ringa cajin shi da wutar sola ko da wutar lantarki ba ana tafiya da shi sai muka ci to kenan mun yadda to shine muka fara yanzu babura already sun zo ranar 21 ga watan nan da ya shige maka lancin din program project din gabaki daya a Kano kuma dama mun dan zazzaga mun kai takardun mu duk hukumomi inda ya kamata a ce sun san da mu sun san abin da za mu yi to duk mun kakkai takardun mu kuma duk an yi asabtin malamai sun sassa albarka sun ce abin nan indai Allah ya dorar da shi abu ne mai kyau saboda an tsaftace addini kuma an sama wa mata sana'a sannan kuma gashi an bada gudunmawa ta magana maganar dumamar yanayi din nan so shine muka fara muke ta yin abubuwan yanzu haka muna nan muna kara refresher eh, training saboda tun last year eh, ana kara horar da su kan tukin wancan karan last year mun yi to kaga wasu sun manta wasu kuma sun yi aure ma daga cikin su mun ƙara iban members abin da ya dore man kai da muka sake advertising muka ce muna neman masu sha'awa mata wallahi yanzu mata har sun mana yawa yanzu a kasa mana da mata guda ɗari uku wanda suka fito zahiri suna son su koyi tukin nan yawancin su matan aure ne ma mm. wasu kuma zawarawa wasu kuma wanda aka riga mazaje suka mutu suka bar su da dawane yara ne wasu graduates ne da su sun gama aiki ba aiki sarar sarar da za su yi amma ga takardu muna cewa muna sanarwa cewa muna neman mata da suka da ra'ayi wallahi yanzu ofis mu har rasa yadda za mu yi da mata mm. to amma ni ina jin daɗin abin saboda muna so mu yawa Eh, mai yawa mai yawa mai yawa sai dai babura namu dai ba su da yawa sosai gaskiya guda 120 ne yanzu eh, hmm, amma dai 120 za a fara eh da guda 120 ne suka zo da su za mu fara kuma sun sake mana oda wasu guda 500 yanzu haka suna ruwa muna expectin za su zo Lagos daga Lagos kuma za su zo Kano to dama muna ta yanzu kuma tun da dai ga matan suna so to muna ta ƙara yin horarwa inda da babura sun zo kurin kowace mace za a bata hmm. tana yin tuki tana aje deposit tana yin tuki har ta gama biya shikenan babur ya zama nata hmm. to wajen tunda kun dan kwambi kuna gwada waɗannan babura kuma caja su ake a kawo yanzu da gwajin da kuke da sauransu mm. batir ɗin idan an sa yakan yi awa nawa eh, yakan yi awa takwas zai yi tafiyar kilomita ɗari mm. sannan ya kasa so sun fada mana idan kina tafiya kika ga ya rage ya kai kaman saura kilomita 20 ya kare to duk inda kike ki fara tunanin zagayowa ki dawo station eh, inda zaki ajiye ki canza wani mm. so in kina so zaki iya amfani da biyu ma a day amma dai da yake farko ne muna so gaskiya mai limitin ɗinsu ba titunan da za su ba kowane titi za mu yadda su shiga ba mm. za mu saita su da iyakacin titunan da za su bi mm. yanzu focus mu yawanci akan ɗalibai mata ne mm. da safe karfe takwas karfe bakwai eh, shida zuwa bakwai da rabi already an zo an fito an fara kai yara makaranta kamar daga titin gidan murtala zuwa buk um, all side uh, eh, all side kin ga anan akwai makarantun yan mata da yawa eh so daga nan za ta ringa diba ta cika ta kakkai su so idan ta kakkai su muna nan muna yin tsari na delivery shi kuma mhm. shi ma to delivery na kayayyaki eh delivery na kayayyaki eh so idan ta samu to shikenan za ta je ta kai wannan delivery din kuma za ta bi hanyar delivery din tana yi tana daukar fasinta tana ajiyewa kowa mm. within limit din so dole za mu yi rutin din su ba kawai sakin su za mu yi kai ba mm. saboda magana security kuma magana kinga farkon abu ne mm. duk da dai yan adaidaita maza suna ganin kamar mun zama yan kishiyoyin su haka so shi sa ba ma so su ga kamar ko gugayya muke so mu da su a'a duk sanda ne magana ana nuna ko ba mun zo mu gugayya da maza bane a'a kodin dai mu ma muna so mu amfana da harkar sufuri inda maza suke amfana a Kano daya kuma muna so mu taimaki mata marasa sana'a marasa abin yi su samu abin da za su yi a ciki sannan muna so mu tallafa wa matanmu su samu su ma su mori wani abu daga wannan bangaren na sufuri sannan kuma mu ba da gudunmawa ta maganar zamamar eh, yanayi da ake fama da shi a duniya yanzu to na ji kina ta zancen mamman yanayi abu ne mai kyau hmm. to kin koro zance kuma ga kin mace dole akwai gwagwarmaya hmm. tun daga wancan lokaci da aka fara mata zalla aka zo wannan abin a ta sahu hmm, wani irin kalubale aka cika da shi akan hanya to sai ku biyo mu bashin amsar wannan tambayar zuwa mako na gaba uwar gida Ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga mu ta mako Hajiya Hawa Ahmed shugabar kungiyar mata zalla da ke da cibiya a jihar Kano da bakinmu na yau 'yan gwagwarmaya Madam Helen Bako a California da Hafsat Yakubu a birnin Chicago duka a nan Amurka. sai kuma ya mubaraka bashir a birnin kano da ta ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan mako a madadin su duka alheri ke muku fata alheri. To baki ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki madauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin sarfi hashin da ya taya na gabatar da shirin da Fiona Nanduru da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safen ku.